A jamhuriyar Nijar, masana a fannin kiwon lafiya sun buƙaci jama'a musamman waɗanda ke shirin yin aure da su rika yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jinsinsu don rage hayayyafar yara masu sikila. Wasu iyaye da 'ya'yansu ke fama da cutar ta sikila a Niyame sun koka da tsadar magungunan cutar da kuma yadda karatun 'ya'yan nasu ke gamuwa da matsala saboda cutar. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton. kimanin dai mutane miliyan hamsin ne ke fama da cutar ta gurbatar jini ko sikila a duniya jamhuriyar nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin kamari inda kashi uku a cikin ɗari na al'ummar ta ke fama da cutar a nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin yamai wannan cibiyar da yana karɓar kimanin mutane dubu takwas masu fama da wannan cutar a shekara da ke fitowa a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar akasarinsu kuma yara ƙanana ne to sai dai babbar matsalar da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar musamman ma masu ƙaramin ƙarfi suka koka da ita ita ce ta tsadar magani in ciwo ya tashi babu rana babu dare kowane lokaci ya tashi wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani wata rana in ya tashi babu kuɗi kuma na tsada gare su su yi kya da komi kya da su to su taimaka muna su ka muna gudunmuwa da magani da abin da ya kamata diyan mu su bar wahala wata rana abin da ban tunawa an taba rubuta mini vaccine mutum guda sai a kalkumil jika dari an ka rubuto mini vaccine na huce farmasi 20 yamai ina juya ina gani wane firi ne ya sauti. Ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko imasi ke da matukar tsada a jamhuriyar ta Nijar, ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai sansan Frontier ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar. sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru biyar a duniya kimanin 260 a garin mada-rumfa da ke cikin yankin maradi kuma kyauta wannan tsarin na kungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na rumfa. maryama lauli yar kimanin shekaru 25 a duniya na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na rumfa. a nan tana shirin kai ɗanta mai fiye da shekara ɗaya a duniya a asibiti wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni bakwai a duniya kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa. Muna masu godiya muna sa masu albarka saboda kula da suke mama da yara. Eh, wani maganin ai ka ga talaka ba a sayen shi ya haƙarin shi. Kinan dole sai likita ce za ta kula ta baka shi kuma kyauta. Babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsanin jini shine yin gwaji kafin aure. ka gwada jini in ka ga kai da wadda kin ku armi juna tana dauke da cutar kai ma kana dauke da ita sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli cuta ce da ko da yaushe mutum kana likita albarkacin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yaƙi da wannan cutar ta sikila a duk faɗin duniya ta sha tara ga watan yuni cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar nijar ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.